Barka da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a yau 21 ga watan rabi'ul akhir shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 20 ga watan 1 shekara na 2017 a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke wannan unguwa bukkar ari a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako mana cikin tafsirin suratul baqara kuma a aya na 177 ayatul bir wancan karo da muka yi karatu mun fassara shu'ba na farko da muka ce akwai shu'ab ko ɓangarori guda uku na albir da wannan ayar ta magana a kai ɓangare na albirru fil aqida da ɓangare na albirru fil amal da ɓangare na albirru fil akhlaq muna cikin ɓangare na biyu mun fara shi a wancan karan don haka za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki mana jagora za a sake karanta mana aya din a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laysa albirra an تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم الله مدوكين سركي أنا شيئا birra البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب aikin alheri ko nagarta ba ita ba ce kawai ku juya fuskokin ku zuwa ɓangaren gabas ko yamma don yin sallah walakin nalbirra sai dai abin da yake gamamman aikin alheri ko nagarta man amana billahi wal yawmil akhir shine aikin da wanda imani da Allah da ranar lahira wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin da mala'iku da littattafai da annabawa yake yi wato imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da annabawa wanda muka ci shi ne ɓangare na farko na albir wato ɓangaren na albir cikin aƙida sannan Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi kuma ya bayar da dukiya ala hubbihi basa tsananin soyayyen dukiyan nan ya bayar da shi mawa zawil qurba ga ma'abota kusanci a gare shi wal yatama da marayu wal masakina da miskinai talakawa wabna sabili da matafi wasa'ilina da masu roƙo ko bara wa firriqab da kuma dan yan tabayi wa aqama salata wa zakata ya tsayar da sallah ya kuma bayar da zakka walmufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarinsu matukar sun yi alkawari wasabirina fil basa'i wad da masu yin haƙuri cikin hali na talauci da hali na rashin lafiya wa hinal da yayin tsananin yaƙi ula'ika na sadaqu waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu taƙawa zan yi tambihi guda biyu kafin mu ɗora daga inda muka tsaya tambihi na farko a wancan karan ina gyara wani tuntuɓen harshe da na da nake cewa al-maghrib shi al alƙiblan yahudawa al-mashrik shine alƙiblan nasara cewa farkon na yi kuskure ne shi baitul makdisi ne al-mashriq ɗin ko sai na gyara cewa a'a al-maghrib ne ne baitul maqdis ɗin. daga garin sai na ce makka madina nake ke son shi inda ayar ta sauka ne a madina mun gane ko saboda aka ku gyara wannan abu na biyu yayin da nake magana akan mala'ika da na ambaci mala'ika jibril ina ambatan fuka-fukansa na ce 500 ba 500 ba ne 600 ne lahu 600 jana na wale salatu salam ya gan shi yana da fuka-fuki guda 600 ne ba 500 ba saboda haka yana da kyau a gyara wannan sai ina jin abu na uku yayin da nake fassara wa atal mal na yi mukaranarsa da cewa anan ya ce wa ata a can ya ce amana duka aiki ne ko? sai na ce fi'ili mudari ba fi'ili mudari ba ne hmm? fi'ili ne wadda tufidul itlaq alfi'il yufidul itlaq in an ce yake to haka a sake ki ba a ce eh, so ɗaya ko so biyu ko so uku to maksudin barinsa haka nan a fi'ile ɗan shi ne abinda na faɗa ya zanto koyaushe mutum yana yi ɗan ya zanto mutum zai tabbata akan yin haka ɗin ya yi imani ba wai ya yi so ɗaya ba a'a zai ci gaba a bisa wannan abin da yi hakanan nan wa'atal mal ɗin ba ya bayar shikenan ya bayar so ɗaya ba a'a ya bayar kuma yana ci gaba da bayarwa ina kunga ne wa wa'atal mal so abin da na so in faɗa kenan fi'il madi ne a nan. amma abin da ake nufi ana nufin mudara'a ɗin itlaq ɗin fi'il ɗin da kuma tajaddud da ke cikin fi'il mudari wani lokacin fi'il madi yana zuwa da ma'anan mudari mun gane ko abu ne wanda ake ci gaba da yi ba wai an yi so ɗaya ba to abin da ake nufi abin da na so in faɗa kenan a can wancan satin na ce fi'ili wato ainihin mudari sai lura da wannan to shuba na biyu shine albirru fil amal nan ayyuka ne Allah madaukakin sarki ya ambata wanda aqidar ahlus sunnati wal jamaa ayyuka bangare ne na imani saboda haka kamar yadda Sheikh Shaltudi ke faɗa su ayyuka su suke shayar da imani sannan kuma su ne samara na imani su suke bayar da madadi agaji mai imani da su ake gane imani kamar yadda Sheikh al-sa'adi yake faɗa shi kuma cikin tafsirin sa a Karim karimin rahman waɗannan ayyuka ɗin su ne alaman imani da saboda imani idan ya zauna a zuciya to yana yin tasiri kuma tasirin nasa ana ganinsa a aikace yadda yake ɗin shi ne a waɗannan ayyuka da to anan Allah ɗauki sarki kamar yadda muka faɗa yi magana ne akan bayarwa shuba ɗin gaba ɗayansa bayarwa ne eh, ko ɓangarensa na farko shine bayarwa ɗin <clears throat> Allah ya ce wa'atal mala ala hubbe sannan ya bayar da dukiya ala hubbihi ana mun faɗi maganganu da malamai suke ko shi abdamir fi hubbihi yana koma izuwa ga wane ne waɗansu ce zuwa ga Allah maɗaukin sarki wato saboda san Allah waɗansu ce hubbul itadin saboda yana son ya bayar ɗan saboda falalan bayarwa mun ji hadisai akan wannan waɗansu kuma su ce a'a abin da yake nufi a nan ala hubbil mal ɗin ne yana son dukiya ɗan amma duk da haka yake cire dukiya ɗan ya wato ainihin bayar da da ita mun faɗi idan Allah madaukakin sarki ya sanya san dukiya cikin ɗabi'ar ɗan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa dukiya ginshiki ne na wato ainihin zaman rayuwa na duniya wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wani malami yake cewa wani masani na harkar tattalin arziki yake cewa bai taɓa ga inda aka siffanta ƙimar dukiya kamar yadda aka siffanta a wannan ayadin ba Allah ya ce kada ku ba wawaye dukiyoyinku wadda Allah ya sanya tsayuwar rayuwanku a kanta ja'alallahu lakum qiyaman saboda haka rayuwa ba za ta wanzu ta zauna daidai ba sai da dukiya shi yasa a cikin rukunan musulunci akwai amfani da dukiya zakka ba za ta yi ba sai da dukiya aikin hajji ba zai yi ba sai da mai sai da dukiya domin a nuna mana mahimmancin dukiya da mahimmancin neman dukiya din shi yasa aka sa waɗannan abubuwan guda biyu a cikin rukunai na musulunci wadda kowane musulmi yana da burin a ce ya cika waɗannan rukunai ɗin gaba ɗaya to ku ba ka yin haka in ka zauna cikin talauci ba ka iya cika rukunan musulunci in ka zauna a cikin talauci in ga kina shi musulunci bai san mutanensa su zauna cikin talauci yana son kowa ya tashi nema gwargwadon iyawansa wa atal mal dan in ana maganan bayar da dukiya sai da mai dukiya ɗin aiko wanda bai da shi mai zai bayar saboda haka kowa dole ne ya yi zuciya ya tashi ya nema don ya shiga cikin sahon masu bayarwa da annaba alaihissalatu wasalam yake cewa alyadu al'uliya khairun min alyadi sufla hannun da ke sama ya fi alkhairi kan hannun da ke kasa wato hannun da ke bayarwa ya fi mai karba muka ce abin ya farin jaye a nan shi ne cewa ana nufan eh, hubbil mal in ne saboda mai saboda Allah ya faɗi irin wannan a wani wurare a waɗansu wurare a alƙur'ani mai girma lantana lulbirra hatta tumfiƙo mimma tuhibbun ba za ku sami matsayi na albir ba ku zanto masu siffantuwa da wannan babban siffa wacce ta ƙunshi dukkanin ɗa'a da aikin alkhairi da ake neman yardan Allah da su ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kunciyar daga abin da kuke so tunfiqu mimma tuhibbun hakanan Allah madaukakin sarki a cikin suratul insan yana cewa yana yaban al'abrar abrar inna أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سيتي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كاغا الأبرار siffofinsu ne da yazo sai ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi ay ala hubbi at'am wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kenan abinda yafi a wato ainihin fassara shi in muka so mai tarjihi shine wannan in muka so mu tafi kuma basa ka'idar cewa ayoyin alkur'ani suna ɗaukan ihtimalat ɗin. to sai mu ce ya shafi abubuwan ɗin duka uku yana son dukiyan yana son bayarwa yana kuma san Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwan suke wato ainihin abin nan zaburar da shi ya bayar ɗin to wancan ɗin da shi shi ya fi fitowa fili abinda muka ce shi ya fi jaya ɗin <clears throat> wa atal mala ala hubbihi anan malamai suna cewa akwai wani ah, wannan i'tirad ɗin ala hubbihi jumla ce mu'tarida asalin magana dan wa atal mala dhawil qurba wal yatama ne amma sai aka zo da wata jumla mu'tarida ta shiga tsakani ala hubbihi wannan malamai suna kiransa tatmim ko kuma ihtiras maksudin kawan nan shine ba kowane irin bayarwa ake yaba ma ba ba ko ne irin bayarwa ne yake shiga cikin wannan albir ba sai in an bayar da shi busa wannan siffa ɗin shi ne zai zanto aiki na albir idan mutum ya bayar da dukiya matsayi daga cikin waɗannan ɗin alhali bai buƙatar dukiya dama abin da bai buƙatar sakam in ma ya yarda shi ko ba wani aiko to da yarda shi da bai wani duk ɗaya ne don haka ba abin yabawa ba ne ina fatan mun shi ne abinda na faɗa muka sayidu na abdullahi bin mas'ud yake faɗa cewa mutumin da yake bayar da ragowa ko kamar mutumin da yake bayar da abinci ne bayan ya ƙoshi daman ya ƙoshi ai zai bar shi bai da bukatarsa saboda haka sai ka ƙoshi sannan ka ɗauka ka bayar ba shi ne nagartar da allah madaukin sarki yake magana a nan ba a'a Abin da kake so kana bukatansa shine ka ji cewa ya dace ka ɗauka ka bayar a lokacin ne in kai wannan ka shiga wannan aji na masu nagarta da ake bayanin su a wannan aya ina ina ta kun ne, yawwa Shi wa atal mala ala hubbihi al tahir ibn ashur yake cewa zuwa da wannan ta'abirin cewa ala hubbihi yana nuna attamakkun min hubbil mal ai kowa yana son dukiya to amma anan yana yana nuna cewa irin so da ya shiga zuciya sosai ka bayar da dukiyan a yanayin da abinda za ka bayar dukiyan da ka ɗauka ka bayar ɗan, kana ƙaunansu sosai sama da wani dukiyan naka wanda shi ma kana so saboda haka wani yana nuna tamakon kamar yadda Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim ala hudan min rabbihim wato sun tabbata basa shari'ar ubangijin su to anan ka bayar da kuɗin duk da cewa san kuɗin ya tabbata ya kankama a cikin zuciyarka idan ka yi wannan to shine fa ka shiga cikin masu albir kuma kuma ta wanda na satan na jawo hankalinmu basa irin wannan ko yadda ko sadaka ne mutum zai yi zai dubi abinda ya fi karanci ne kafin ya bayar shi ne a sheikh jafar rahimahullah ke cewa wato wannan fashi ne sadakin hurul ain ba kana bayar ba ne don ka samu aljanna to sai ka zaɓi wanda ya fi muni ka bayar shi ne sadakin shiga eh, na hurul ain a gidan aljanna a ga ya dace mu ƙara tunani musan yadda za mu na yin addini ko kuma mun ja ayar da Allah yake mana wa'azi idan za mu ciyar mu ciyar da mai kyau ko ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid ya ku wadanda kuka imani ku ciyar daga mafi kyawun abanda kuka nema da hannunku abinda kuka yi aiki kuka samu hakanan daga cikin abinda muka fitar muku daga ƙasa abu ne da kai sana'a ka juya kai kasuwanci ka samu kuɗi ko ko noma kai sawa'un kuɗi ne ko abinci idan za ka ciyar da shi ka ciyar da mafi alheri na cikinsa wala ta yammamul khabis kada ku nufaci mara kyau mafi muni ku ce wai daga ciki ne za ku ciyar ku bayar fi sabilillah ai fi sabilillah shi ya dace fi kowanne kyau saboda Allah kake yi wa kuma a alal hakikati kana yi ne don Allah amma kana yi wa kanka ne saboda ajiya kake yau kanka a lahira man zallazi yuqridu Allah qardan hasan fayudha'ifahu lahu adhafan kathira to kai ka so ka aje ma kanka mummuna ka ci mai kyau din anan saboda haka kuskure muke yi ta yadda in zaka ciyar sai ka zabi wanda yafi muni kai ka ci mai kyau din abin da ya dace shine ka zabi daga cikin mafi kyau din ka bayar wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughbidu fi wannan misali Allah yake bayarwa ka nufaci mummuna irin wadda da za ka samu kanka a hali na mai karɓa ɗin da ba za ka karɓa ba sai ka rinsa idanunka sai ka ce kai in ba don talauci ba wallahi ba zan karɓi wannan abin ba sai ka cije za ka karɓa saboda bayan da za ka yi ne kawai za ka karɓa amma in ba haka ba to da ba za ka karɓa ba to bai dace ka bayar da kyauta ko sadaka da irin wannan abin ba Shin Allah daga ƙarshe kamar yana nuna maka cewa baya bukatan irin wannan ne ce ya ce wa alamu an Allah ku sani cewa Allah mawadaci ne hamidun mai karɓan wato ainihin godiya ko ko mai wa mutum in yayi aiki kamar anan Allah yana muku yana yana gargadin ku ne kuma yana kwaɗaitar da ku gargadin shi ne yake gaya maka cewa shi ganiyun ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid shi mawadaci ne bai bukatan ka bayar da wani abu a'a sannan yana kwalitar da kai da ya ce hamidun ne shi wato mai godewa ne idan ka bayar don shi ɗan saboda ka ka bayar domin Allah amma ka sani abin zai amfane ka ne ba zai amfani Allah ba ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum Allah bai bukatan komai a wajen kowa shi yake da kowa shi yake da komai saboda ka in ka bayar domin shi zaɓi wanda ya fi kyau ka bayar wa atal mala ala hubbihi zawil ƙurba ga mutanen da mai albirru yake bayar da dukiyansa zuwa gare su Allah ya ambaci nau'uka guda shida na farko zawil qurba zawil qurba su ne dangi wadda kake da dangantaka na jini da su fara daga iyayenka izuwa ga 'yan uwansu izuwa ga su ma iyayensu izuwa ga 'ya'yanka da 'ya'yan 'ya'yanka waɗannan su ne zawil kurba su ne dangi wato ainihin makusanta a gare ka a nan allah maɗaukakin sarki ya dunkula abin kawai ya ce zawil kurba a waɗansu wuraren allah maɗaukakin sarki yana ware iyaye sai fara ambace su sannan sai ambaci ‘yan uwa makusanta ya na kama za yin fiƙun ƙulma an min khairin falil walidaini wal aqrabin gane ko suna tambayanka me za su shiyar daga dukiyarsu sai Allah ya ce ka gaya musu duk abin da za ku ciyar to ga waɗanda za ku ciyar da su ciyarwan ya fi ma'ana falil walidain iyaye guda biyu A na faɗa muku cewa shi kamar yadda at mana shi da ke faɗa lafazin albir ana haɗa shi ne da manya-manyan abubuwa manya-manyan alheri ko shi yasa ake sha birrul walidain ko birrul walidain to shi yasa ake anan Allah madaukakin sarki yake ware su a wadansu wuraren yake ware su domin ya gaya maka cewa su suka fi cancanta da wanka da ka ba su dukiyanka su ne na farko in ana maganan makusantanka ko 'yan uwanka ko danginka to ka sani iyayenka uwa da uba su ne na farko ke sa Allah madaukakin sarki ya ware su a don surare kamar a wannan ayar eh, da za mu zo mu karanta ta a wannan sura insha Allah kul ma anfaqtum min khairin falil walidain sannan sai ce wal aqrabin saboda haka anan da yace wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba iyaye su suke fara shiga cikin dhawil qurba din sannan sauran to bayar mai iyaye anan umarni ne cewa a kyautata musu kamar da wasu wurare yana cewa walidaini ihsana ko wa walidaini ihsana wannan wasiyar ba mu aka akai ba banu isra'ila ma an yi musu aiko wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsan sami wa dhil qurba irin sa ana al walidain sai dhil qurba to haka anan yake faɗa malamai suna cewa bayar da mutum zai yi ma 'yan uwansa kyautatawa ne domin a ƙara danƙon soyayya da zumunta da haɗin kai cikin dangi har ibnu ashur yake cewa wannan haɗa kai ɗin da dangantaka ɗin na daga cikin abin da allah madaukakin sarki ya nufata cikin cewa eh, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu daga cikin ta'aruf din sanin juna din shine ku so juna daga cikin hanyoyin son juna shine kyautata ma juna kyautata ma juna ɗaya daga cikin hanyar yinsa shine ta hanyar bayarwa in baka kai ma gobe ka bani ko da ba talaka ne ni ba ko da kai din ma ba talaka bane a'a dan haka kyauta yana shiga ciki kun gane ko abinda za a yi na kyauta kuma ka san kyauta ba sai talaka ake ma kyauta ba talaka ana yi wa mai kuɗi ko abinda ake yi na karamci idan ku ziyarci juna wannan yana shiga ƙarƙashin wato wannan ɗin waɗansu malamai suna ƙayyade su ce ana nufin danginka wanda suke mabukata to mabukata suna shiga ciki amma a wajen attahir ibn ashur yake cewa maksudin maganan ba mabukata bane saboda an yi maganan mabukata a baya mun gane ko amma asalin maksudin ya ce shine at-tahabub domin ƙara danƙon soyayya tsakanin dangi Ta kuma abinda ake bukata kenan in kana da yan uwa ya zanto kuna nuna ma juna ƙauna da wato ainihin soyayya shi yasa Muhammad Abdu da Rashid Reza a tafsirin su suke cewa Allah madaukin sarki ya fara ambatan zaun kurba ne saboda duk lokacin da ka samu kanka cikin wani yanayi wanda kake ka fara tunanin su kawo maka agaji su wane ne ‘yan uwanka ‘yan uwanka to don haka kai ma duk lokacin da ka ji kana buƙatar ka yi taimako to zanto su ne wadda za ka fara taimaka musu mun gane ko shi yasa ko bahaushe yana zargin mutumin da yake yin alkhairi mana nesa ya bar na kusa ya ce wane ai bishiyar giginya ce a kun san da bishiyar take ko za ta abin nan sai ta yi abin nan ganyenta yana can gefe ga asalin inda take anan amma ganyenta yana zuba ne daga can gefe eh to wannan ba daidai bane shi yasa ma balarabe yake cewa wa zulmu dhawil qurba ashaddu mababatan ala an-nafs min waqi al-husam al-muhannadi idan har na kusa da kai ya zalunce ka zaluncin yafi zafi eh zafi amma abin mamaki shine so da dama mu za a ga mutum mutum ya fi cutar na kusansa yana ganin ai ba zai yi wani abu da dan wane amma in na nesa ne yana ganin to in na nesa ne ai zai iya masa komai saboda ka sai ya kokari ya yi adalci ma na nesa amma na kusa kuma ya cuce shi wannan yana daga cikin masawi'il akhlaq kamar yadda at-tahir rashid yake fada a cikin ɗaya daga cikin littattafansa abin nan rawanta sunan littafin shi wannan yana daga cikin masawe nan ɗabi'u kuma abin mamaki wannan yana yaduwa cikin musulmi yanzu in mutum ya bude shago da ya ɗauki ɗan uwansa na jini ya sa sai gwammace gwanda ya ɗauki wani na nesa menene hujja saboda yana tunanin ɗan uwansa na nesa yana iya ya karya shi ko yana iya na kusa yana iya cuce shi ko ba abin da zai masa ba zai ɗau mataki ba saboda mai saboda kusanci ɗan amma idan na nesa ne shi yana ganin babu wata alaƙa da su saboda ka zai kula masa da da dukiyarsa sama da ɗan uwansa zai kula masa da shi to kaga an mun juye abin kenan ya dace a ce za ka kare ma ɗan uwanka dukiyarsa sama da yadda za ka kare na nesa shi ma ya dace ji cewa kai ya fi cancanta ya taimaka maka ya gina ka akan sana'ar da yake yi sama da ya je ɗau wani daga nesa shi sa Allah ya ce kada mu ɗauki 'yan nesa musamman 'yan addini ya bambanta mu mai da su a matsadin abokanai ya ayyu na amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la khabalan to amma idan al'umma ta lalace ta yi nisa da addinin ta to ka samu irin abinda a ake tafiya kenan almuhim zawil qurba sune a nasi bil birri was sila su suka fi cancanta a kyautata musu a wato ainihin a dadada musu shi yasa sada zumunci ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi a musulunci shi yasa yanke zumunci ɗaya ne daga cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai a musulunci da Allah yake tsine wanda yi wannan din hmm? fa asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sai sheme ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum yanke zumunci yana jawo tsinuwar Allah madaukakin sarki duk wanda ya yanke zumuntansa to ya yanke alaƙar da rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa ma'arrahim cewa ni na halice ki na kuma ƙaga miki suna daga sunana ce arrahimu ni arrahamanu duk wanda ya yanke ki na yanke shi ana duk wanda ya yanke zumuntansa Allah ya yanke shi daga rahamarsa saboda haka sai mu kula da wannan jama'a dangi ba abin yarwa ba ne ‘yan uwanka ya zanto koyaushe kana kwasanci da su kana sada zumuntansu walakin nalbirra man amana eh, wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba sai na biyu Allah ya ce ma da marayu su ko marayu in an ce maraya nan alyatama jam'i ne na yatim ko alyatim shine wadda ya rasa iyayensa guda biyu yana ɗan ƙarami bai balaga ba ko ya rasa mahaifansa yana ɗan ƙarami bai kai munzilin balaga ba yayin da ya balaga sunan maraici ya tashi daga gare shi don yanzu shi mutum ne zai iya nima ma kansa zai iya yi sana'a ya ciyar da kansa abinda ake lura da shi saboda alyitmu ma'anansa alwihdatu hmm? ya zanto ma'ana shi kadai ne ba shi da wani mai agaza masa wato namiji mai karfi wadda zai masa abubuwa wadda ake bukatan uba ya yi waɗansa so yayin da uban ya mutu kaga an yanki wannan alaƙar kenan shi yasa ake itlaƙin sa ga wanda yake ɗan ƙarami bai da ƙarfi da zai iya wato ainihin cin gashin kansa wajen neman makansa abubuwan rayuwa na yau da kullum wannan shi ne al to Allah madaukin sarki ya ambace shi ne anan kamar yadda as yake cewa saboda ƙarancin shekarunsu da bukatunsu su Aliyata ma kenan akwai ƙarancin shekaru don haka akwai buƙatu yake cewa wannan ɗaya ne daga cikin mazahir na kulawar Allah maɗaukakin sarki da bayansa yadda Allah yake kula da masu rauni yake sa musu haƙoƙi wannan an ce a kula da maraya ne domin a cike masa gurbin nan da ya rasa a rayuwansa a samu daga cikin al'ummar musulmi waɗanda za su ɗauke shi su ba shi irin kulawar da za su bayar ma ‘ya'yansu har asid yake cewa duk mutumin da ya yi jin kai mamaraya na wani shi ma za a yi jin kai mamarayarsa mana in ka tatawa marayan wani kai maran da ka mutu ka bar kananan yara to Allah zai kaddara maka wanda zai tausaya musu wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama shi ma'anan saboda wannan rauni nasu shi yasa aka ambace su anan maraya yana iya zanto talaka yana iya zanto mawadaci kasancewansa mawadaci bai hana a bashi wannan hakkin da ake faɗa anan hmm? saboda mai abinda ake so shine a faranta rasa rai kun gane ko? ya ji cewa shi ma ɗa ne kamar sauran ‘ya'ya saboda haka koda yana da nashi dukiyarsa ai a lokacin bai san mahimmanci dukiyar ba amma yana son ya ga cewa yadda wannan zai ga yaje baban shi ya bashi shi ma ce ga wani ya bashi saboda haka bayarwa dan ba wai dole ne sai shi talaka ne ba ina fatan mun gane shi yasa tsari bin ashiru ke cewa anan an faɗe su ne limazinnati saboda zaton cewa suna da rauni li zuhuri annal murad al hajatan dun al yace zahirin magana shine ana nufin maraya wanda ke da bukata bukatar da bata kai talauci ba Mana ba bukata ce ta talauci ba wa inna ma huwa faqidun ma kana yunulihu abuhu min rafahiyati aish ya rasa abin da mahaifinsa yake bashi na jin daɗin rayuwa na jin daɗin rayuwa yanzu idan har mutum yana da iyaye bayan abincin gida wani lokacin mahaifi in ya fita zai sayi wani abu na marmari ko zai kawo ya ba 'ya'yan shi suna da abincin gida amma zai kawo za su ji daɗi ebansu eh, ya saya masu kaza ya saya maku kaza in babu abun nan ma ba zai rage musu komai a rayuwarsu ba to amma wannan farin ciki din da jin ubuwa din shine abin da ake nufi a nan a daraja ta farko sannan in suna bukata din su ma wannan kam dole ne wannan kam wajibi ne akan al'umma daman yi musu wannan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama qur'ani yayi magana da yawa akan al-yatim akan al-yatim ayoyi suna da yawa al-qur'ani da suke kwadaitarwa da umarni na cewa a kula da maraya abun bakin ciki shine zaka samu cewa shi ma muna da rauni a wajen kulawa da marayu alhamdulillah sakamakon yaƙe-yaƙe na ta'addanci a wannan ƙasa namu ya saka da dama daga cikin malamai da ƙungiyoyin addini sun farka cewa lallai ya dace a samu gidauniya na tallafawa marayu gidauniya na tallafawa marayu kafin nan akwai amma gudumawar da ake bayarwa bai kai na yanzu ba duk da haka gudumawan yanzu ɗin ma bai kai yadda ya dace mai ba a matsayin musulmi saboda babu garin da zaka tafi babu marayu akwai gidaje da ake yi na marayu abin mamaki sai ka zagaye garuruwan musulmi su waye masu gidajen marayu in ma in ka samu na gwamnati to wanda yake na private zai wahala ka samu na musulmi yanzu a nan jihar mu ta nasarawa state kun san wata kungiya ta musulunci wacce take da gidan marayu wacce in an tsirinci yaro ko iyaye iyayensa sun mutu a sakamakon shi memba ne na wannan kungiya din misali hmm? sai a harkar yada addini ƙarƙashin wannan ƙungiya ɗin Allah ya ɗauki ransa misali shin akwai ƙungiyar da take ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansa ko rashin lafiyarsu ko kula da iyayen mata irin abin da fa ake so a wajen mu kenan to gaskiya muna ƙara amfani da wannan dama mu jawo hankalin na farko musamman ƙungiyoyin addini saboda su ake su kenan kamar yadda ake bayarwa wa'azi mahimmanci to waɗannan kula da gajiyayyu cikin al'umma shi ma ya zama ɓangare na ajandan ƙungiyoyin mana addini musamman ƙungiyoyin da mutane suka san su suka yadda da su in suka fita suka yi roƙo cewa a kawo taimako don abu kaza mutane ba sa jin ƙyashi ko ba sa jin nauyi na wato ainihin su bayar da wannan dar to ya dace a ce musamman manyan kungiyoyi ya dace a ce a jama'a ta nasar islam tana da wani ajanda na kula da marayu ko tana da gida na marayu ya kamata a ce jama'a ta izalatul bid'a wa iqamatu sunna tana da irin wannan alhamdulillah izala yanzu tana da shi ajanda amma a wani waje ya fi karfi a kan wani waje ya dace a ce muna da asibitoci na waɗannan ƙungiyoyi wanda irin waɗannan 'ya'yan marayu za a yi musu magani kyauta ya dace a ce a irin wani yanzu da aka yi faɗan wukari mutane da yawa sun zo nan garin a idp camp da aka yi a nan shabu labarin in zaka ji ba kyau suwaye suke zuwa suke kula da su suke kai musu kayayyaki da waye da sauransu zaka samu da ba musulmi ba suna kokari su je su yi amfani da wannan dama din su dauki yara su kiristantar da su abin da ya faru a Maiduguri kenan daga can kudu suka zo suka dauki yara adadi masu dimbin yawa sun je can kuma yaran nan duk yaran musulmi ne za su yi musu tarbiyya da musulmi suka suka tayi suka ce ba su yarda ba gwamnatin borno ta je ta kwato yaran nan yaran da take sun ji daɗi an fara cusa musu aƙidu kuma ana ba su abinci ana biyan musu bukatunsu su. ba suka ba za su dawo ba cewa suka ba za su dawo ba mai ja wannan saka mu. sakacin mu annabi salatu wassalam yake cewa ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai daukan nauyin maraya haka za mu kasance a gidan aljanna muna makwabtaka da juna mana yana wani waje inda zai ga annabi sallallahu alaihi sallam. ba zai yi a zauna aji ɗaya ba ko saboda shi sayyidul awwalina wal akhirin amma yana kusa ta yadda zai iya ga annabi sallallahu alaihi sallam a kowane lokaci annabi alayhi salatu wassalam ya tashi maraya ko don wannan ya isa a ce musulmi su yi jin kai ma duk kowane maraya in sun ganshi saboda ka gaskiya mana da rauni wannan maganan ba kawai ya shafi kungiyoyi ba ne ya shafi ɗaiɗaiku musamman mawadata daga cikinmu akwai daga cikin mawadata musamman 'yan siyasa na waɗanda ba addinin mu ɗai da su ba za ka samu in ka je haya institutions suna da programs na sponsorship da suke ɗaukan nau'in gajiyayyu da talakawa su biya musu kuɗin makaranta har su gama ya dace a ce a cikin mawadatanmu akwai wannan ɗin akwai da yamu da suke da ngos to ya dace a ce ɗaya daga cikin program na ngo da duk wani musulmi zai buɗe shine tallafawa magajiyayyu musamman marayu ɗaukan nauyin abincinsu su uku a rana ɗaukan nauyin iliminsu musamman ilimin addini da iliminsu na sana'a ilimin zamani kenan da ɗaukan nauyin rashin lafiyarsu da ba su matsugunni wallahi in za mu yi wannan za mu samu alkhairi mai yawa kuma za mu zanto mun bayar da wannan haƙƙi na wato ainihin marayu wadda Allah ya ɗora a kanmu wanda abin da Allah ke cewa a bayar a bayar a wurin sura da yana kiransu haƙƙi ne wa ati zal qurba haqqahu ai kun san haƙƙi ko wal miskina wa ibn as-sabil zal qurba yace a bashi haƙƙinsa haƙƙinsa ne a cikin dukiyanku ku masu dukiya ko bashi ba fa zakka ba ne za mu zo mai magana akan wannan halfil mali haƙƙun siwas zaka wannan wa'atal mala ala hubbi din ba ana nufin bayarwa na zakka bane saboda me Allah ya yi maganan zakka a baya wa kama salata wa ata wa ata saboda haka jama'a mu kula da kyautata ma marayu da ba su daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya hore mana in muka yi haka al'ummanmu za ta gyaru duk yaron da ya tashi maraya babu wanda ya kula da shi ba zai tausaya al'ummar da yake rayuwa a cikinsu ba zai zanto fanɗararre ne kuma duk barnan da ya ɗebo zai zo ya ƙarar da shi a cikin wannan al'umma din ne saboda kamar musulunci yana son duk wanda zai tashi ya tashi yana jin wannan an yi masa jinkai an yi masa rahama kamar yana da uwa da uba tare da shi wato cikin marayu kenan Allah madauke sarki ya ganar da mu Allah ba mu daman kyautatawa wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin al masakin jam'i ne na miskin miskin shine talaka wadda talauci ya kaskantar da shi don almaskana shine azzul hmm? kaskanci to talakan da talauci ya kaskantar da shi har ya sa mashi sukuni sukuni kuma zuddul haraka ne ta yadda wato da ƙyar ake ja da ƙyar da yake ja shin shi shine alfaqir ko akwai bambanci tsakaninsu malamai suna cewa da sunan almiskin da alfaqir abubuwa ne guda biyu waɗanda wani lokacin aka yi amfani da wannan ana nufin wannan saboda haka idan suka haɗu a waje guda sai su bayar da ma'anoni daban-daban idan aka rarraba su ɗayan yana iya ɗaukar ma'anar ɗayan saboda haka dukkan su dai akwai abin da yake game su shine bukata da rashin yalwa na abin hannu in an faɗi miskin to ka akwai talauci in an faɗi fakir ka akwai talauci amma wanne ne talaucin saifi muni alfaƙir ko almiskin waɗansu malamai suna ganin alfaƙir waɗansu suna ganin almiskin wana ganin almiskin ɗin shi ya fi hmm? هو أشد فقرا وانا شيني مغانا الجمهور شو المسكين شيني وان دي في كون نتلوشي تاكو حديثي دي أنه عليه الصلاة والسلام يكي شو ليس المسكين بذلك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد, لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه in an ce miskini ba wannan wannan mai yawo yana bara ɗin ba ne wanda in ka ba shi loma ɗaya ko biyu shi kenan zai tafi ko in ka ba shi dabino ɗaya ko biyu zai tafi ya ce a miskinin gaske shi ne wanda yana da ɗan wani abu amma ba zai wadace shi ba sannan baya bara bai nuna kansa ballantana a gane cewa yana cikin bukata a taimaka masa wannan shine miskini zan tafa wannan shine miskini to kaga wanda ba shi da komai gaba ɗaya ba miskini ba kenan sai zama shine fakirin kenan eh? in sai zanto daga wannan fakara wanda gadon bayan sai kare wanda yake tafiya da kyar da kyar miskini wanda gadon bayan sai kare zai tafiya ba tafiya sai zanto a wannan shi ya fi talauci kenan ta almuhim malamai suna faɗa wannan waɗansu suna faɗa wannan A nan Allah madaukakin sarki ya yi amfani da almiskin ne al-imam ibn al-arabi yake cewa a nan ana nufin almiskin alladhi la yas'al shine wanda wannan hadisin ya fassara ko miskini talakan da bai tambaya hmm? talaka ne amma bai tambaya irin wannan kenan da Allah kuma ya kira fakirai a cikin Qur'ani lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya saboda min at wanda bai san su ba yana daukar su mawadata ne saboda me saboda kamewa ba sa roƙo hmm? shine nawadir malamai suna cewa wani wanda iya bara ya zo yana roƙo yana shi aina alladhina yuthiruna ala anfusihim walau na bihim khasasa roƙo ke sai ce ina mutanen da suke fifita wani a kansu ko da suna cikin yunwa da bukata ne da wanda ya ji shi shi ma zai yi maganinsa sai ce zahabu ma'alladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa yace ai wannan sun riga sun tafi tare da wanda ba sa tambayan mutane suna matsa musu wajen tambaya wai don ya matsa maka ne wajen tambaya sai ce ina wanda suke fifita waɗansu akan kawuninsu hannun ya kai makwara wajen bara kenan yawa shi ne amma da wayo ko shi ne kuma sai ya samu wadda ya fi shi wayo ya ba shi amsa wadda ta dace da shi ko to almuhim a nan allah madaukin sarki yana magana akan almasakin su ma almasakin allah madaukin sarki ya yi wasishi a wurare da dama cewa a taimaka musu sama yi da miskin an da tarifin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ne abinda ake nufi ma'anan kun san dalili saboda allah ya faɗi asa'ili ne daga baya asa'ili ne su ne masu roƙo hmm? saboda ka anan almiskin mabukaci wanda baya roƙo kenan as na a can su ne mabukata wanda suke roƙo hmm? an kawo lafazin as ɗin ne saboda akwai wanda suna roƙon ba mabukata ba ne za mu yi magana kansu saboda ordinarily a in mutum yana cikin karamarsa ba zai zo yana yawa yana roƙo ba sai in abin ya zanto ba yadda zai yi ba zai yi roƙo a matsayin sana'a ba sai in ya rasa addini ko in ya rasa muru'a shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ke cewa mai yawan roko zai tashi ran tashin alkiyama babu babu tsoka a sa hmm? saboda ya zubar da mutuncinsa ya zubar da ruwan sa ya zubar da mutuncinsa gaba ɗaya wannan ya yakuce shi wannan ya zage shi wannan ya harare shi wannan ya mishi kallon banza amma duk bai iya tsare mutuncinsa ba mutane sun mayar da abin sana'a yanzu za ga mutum ya yi dukun-dukun yana zaune yana bara ka bashi naira biyar yana abin nan amma da za a zo a kama shi a duba wannan sai ka ga yana da sama da dubu ɗari tare shi a wurin amma kuma gobe zai fita ya yi bara wal iya zubilla Allah ya kyashe mu da mutuwan zuci Allah madaukin sarki yake cewa wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn sabil ibn as-sabil shine matafi anan akwai wata nukta ku duba duka anan Allah ya ambaci abin a jam'i jam'i jam'i ko atal mala ala hubbi zawil qurba ko jam'i ne wal jam'i wal masakin jam'i amma anan sai ce obin sabil bai ce abana a sabil ba da ya ci gaba sai ka ce ilina me yasa aka yi ifradin sana, yayin da nake dabbarin wannan ayar sai na yi ta tunanin me ya jawo haka can sai na ga ai duk inda Allah ya ambace ibn sabil a ƙor'ani haka ya ambace shi mufradi hmm? anan a can ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين agomna sebel anan ko واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ها وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل تك اندي ya ambata gashi nan za جيفي جيفي jami'i a مفردي gefe amma shi mufradi ake faɗa ibn menene hikimar wannan a ce bari in duba littattafai na dubi tabari ban ji magana ba na dubi ibn ashur wannan abahir ibn ashur ban ji magana na dubi zamakshari ban ji magana ba na dubi shinkiti ban ji magana ba na dubi ibn atiya ban ji magana ba ummahat kutubu tafsir na dubi al-bahr al-muhit sai ce mufradi ne amma anan yuradu bihi al-jins eh wannan mun sani dama an ambace shi guda ne amma ana nufin dukkan matafi mai irin wannan yanayi eh haka ne dama mana amma me yasa aka zo da shi mufradi din sai na dubi da ƙarshe sai Allah ya man taufiki na shi bari in dubi ruhul ma'ani na al'alusi sai na duba sai na ga magana da magana nan ta kama mu hankali tana ce to amma ai akwai yan uwa magabata a harkar tafsiri bari in kira su in tambaye su tana iya eh, wani ya leka inda ban leko ba na kira wani aboki ne ce shi ma bai gaskiya bai taba jin wannan ba amma sai dai mun yi tambaya sai na kira malami na professor muhammad kabir yunus ya ce masa akaramaka allah ina da tambaya ga tambaya ta shan sai kira ne can sai kuma shi ma ya bani wata fa'ida Ya ce kuma yana son Ya ce wannan mahallu nazar ne a ƙara tunani a kai. sai na faɗa masa abin da na karanta na al'alus zai ce shi ma yarda da wani yana gani shi ne waje hidin wallahu a'lam fa'idar da ya ƙara min sai ce amma kuma ka duba duk inda Allah ya yi wasiya in ma kitab ne babu Ibn sabil a ciki a nan musulmi ne kawai akwai Ibn sabil ku hararo mana ma'addata dauki na suratul baqara wa idza akhadna mithaqakum kum mithaq bani isra'il wa rafa'na fawqahum at-tura khudhu ma at wa idza akhadna mithaq bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ina ibn sabil ya shiga nan akwai wajen kuma da aka yi magana da banu isra'il <clears throat> sauran wuraren wasiya ne ake ma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma kusan mafiya yawan wuraren ko gaba ɗaya wuraren akwai ibn sabil yace to tana iya min khasa'is hadhihi al-umma shi ma in bincika ban samu nayi wannan binciken ba tukunna menene al-alusi yake faɗa al-alusi yana cewa an yi ifradin sa ne saboda matafi wadda sa zai katse masa a hanya kaga babu dai ba shi da dangantaka da mutanen garin saboda haka bako ne ko baƙo ne ko da suna da yawa su matafiya ɗin to an yi ifradinsa ne kai ka ɗauka a matsayin ga wani mutum guda ɗaya wadda ke cikin hali na ƙaƙanikaye taimaka masa karya ya zanta muku wani abu ne da za a gan shi babba ka ɗauka kamar mutum ɗaya ne so an yi wannan domin a zabarar da mu wajen bayarwa ɗin mu ɗauka kamar wani mutum guda ɗaya ne ga shi cikin halaka za ka taimaka masa za ka ji nauyi za ka yi tunanin cewa kai amma ai ni kaɗai ba zan iya ba ya ce to shi yasa sai aka ambace shi wannan don a haffafa mana taimakonsa sannan ya ce yawanci tun da baka da wani alaka da shi baka da wata maslaha baka tunanin wata rana za ku haɗu shi ma ya yi maka kun san rai wani lokaci ana ko wa ma ajaitum min riban liyarbu wa fi amwalin nasi ne ko kana bayarwa wani lokacin kai tunani a ah, wannan ayi wata rana mana to amma in matafi ne baka san shi baka san daga inda yake baka san ya abin nan baka tunanin cewa maybe wata rana za a rama wa kura aniyarta sai aka kawo shi wannan aka sa a wannan sura na mutum ɗaya don isti'tafan kuma dan in za ka yi ɗin ka yi shi kawai tun da baka bukata baka tunanin zai dawo nan gaba ya ce yana gani shi ne hikimar da yasa aka kawo shi da siga na wato ainihin mufradi kuma malamina dr professor muhammad kabir yunus cewa yana gani wannan shi ne wajihi wallahu alam wannan nukta ce balagiya ko eh, sannan kuma istikna ne na asrarul qur'an wadda malamai suke suke kokarin yin haka ne saboda haka an kira shi ibnu sabil as-sabil shine hanya to an kira matafi ibnu sabil saboda yawan tafiya akan hanya eh in mutum yana tafiya akan hanya sai a kira shi ibnu sabil wanda ya dade a raye ana kiransa ibnu al-ayyam <laughs> eh saboda ga ya gara ne ku da dama hmm? saboda wannan yana lizimtan wato abin nan hakanan tsuntsu na ruwa wanda koyaushe yana cikin ruwa ana kiransa ibnul ma hmm? yawwa so kamar wannan kuma ibnul ayyami wal layali ko Allah madaukakin sarki yana cewa ibn as-sabil anan malamai suna faɗa ibn as-sabil anan faban ba ko ni ba duk matafi ba matafi mabukaci matafi mabukaci eh matafiyin da yake bukata shine abin da ake ne shi yasa da dama daga cikin malamai suna cewa shine wanda guzurinsa ya kare masa a hanya hmm? ko guzurinsa ya tawaya ya ragu ta yadda ba zai iya kai shi inda yake son ya ba ko da shi wannan mai kudi ne ko a garinsu a taimaka masa da abin da zai isar da shi zuwa garinsu idan an yi haka wannan tabi'a ce ta albir alamar lokacin mai ja za mu tsaya na insha Allah sai mu ci gaba daga nan sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki wato ainihin gafarta mana وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته